Assalamu alaikum masu kallon mu a daidai wannan lokaci. Uh, ni ne naku mai suna Steve J wanda ke gabatar muku da shiri namu a uh, cikin Russia 2018 wanda Muradi TV ta ɗauki nauyin ka muku shi daga farko har zuwa karshe A uh, daidai wannan lokaci muna wasan Morocco kenan da Portugal wasa ya yi kyau an buga wasa. a dai duk abin da ya wakana na muku alkawali za mu kawo muku shi yanzu aka fara wasan inda an gama dole zan kawo muku ko me ya biyo baya a wasan hasashen dai wasannin nan dai ya nuna cewa mai bature yake ja best team losers duba da yadda morocco suka taka leda don gaskiya ba su bai cancanta a ce su aka ci ba duba da yadda suka taka leda dukkan wanda ya kalli balin saboda bal an yi entertainment sosai su suka tafi da position amma dai position dai ba wani abu ne in ya zamanto cewa kai ake winin so gaskiya ni kirana da 'yan in najeriya tunda najeriya ita ce da kasanmu da inda muke sai mun yi alfahari da ita kira da nake ga najeriya shine dan allah shi koyi da irin abin da senegal suka yi a wasan su na jiya da kuma irin takalai da maroko suka buga yau kaga in suka koyi da senegal za su ci bal kenan in suka yi koyi da kuma Maroko. za su tafi da possession salamu alaikum ka duba wasan yau da aka yi morocco ga baki ɗaya sun fi karfin portugal amma sai ya zo ya amfani da damar da ba ma ci ba ne ya creating na chance guda ɗaya kuma suka zo suka yi utilizing na chance ɗin yanzu gashi sun tashi sun yi winning wanda mu najeriya an ka duba wasan mu na 2-0 da aka yi idan da muna da masu cin akwai maki da aka samu za a ci in ka duba wannan yaron da ya ci atlantico madrid ball ta biyu kaga ai dan wasa ne na gaske wanda ya sanya zai iya shiga baya yana da texas na yadda zai ka duba kyan baya irin na atlantico madrid amma sai da ya shige ta ya je a tsanake ci bol din saboda haka in za a gyara a gyara tunanin wai a dan wasan da ke buga wani club a kasashen waje duk ba shi bane a zo gida muna da 'yan wasan da sun fi karfin wayannan wannan shine ta gaskiya an yi wasa an tashi wasan maroko da portugal wasa ya bugu yadda ya kamata saboda a farkon wasan maroko sun nuna za su iya to amma ballin tana tattare da sa'a ga dan ballin duniya wato cristiano ronaldo inda ya yi musu yan wuri ya sa musu kwallo ɗaya a raga kuma ta makale har suka samu nasara aka tashi wasan ya nuna ba a fi karfin maroko ba kawai dai ya nuna wasan portugal suke da sa'ar wasan kuma sun yi winin an tashi daga wasan salamu alaikum wasan portugal da maroko wasa ne da ya kayatar domin wasan ya nuna cewar maroko za su iya yin nasara amma saboda kwarewa irin ta cristiano ronaldo ya samu dama ya saka musu kwallo guda wanda ya nuna cewa cristiano zai iya goya portugal ya kai ta har inda yake so domin shi yana bal ne da kishi da jikinsa domin ni masoyinsa ne salamu alaikum ina cikin sportan da na kallo wasan portugal da maroko bisa alamu wasan ya burge ni ya min daɗi saboda portugal nake yi amma abin da isa cristiano dan wasa na ne ko a madrid ya taka rawar ganin da ya burge ni ya na ji daɗi na ji daɗi na ji daɗi wasan da iya har ya samu a wasa biyu ya samu nasarar jefa ƙwallo hudu ya zama dan wasan da babu kamar sa a world cup tun da aka soma allah ya ƙara ba shi nasara mu wasa bai muna daidai ba saboda duk ana kokarin a turo wakilanmu na afirka mu mun ji haushi mun so a ce maroko sun ci wasan su ka a ce an koro gaba ɗaya mutanen afirka wannan wasan da portugal suka samu nasara akan akan su nayi farin ciki sosai akan Morocco saboda wannan wasa wanda duk duniya babu wani dan bal da ya kai Cristiano a yanzu dole za mu tsaya shi farin ciki dan shine ya gol sukura da bal hudu muna mai fatan alheri a wasan gaba gaskiya in kana Afirka ya zama dole ya zama dole kai kishin kasarka Najeriya ba wai zancen cewar najeriya ta fito dama ba tare da an san ma ba ta samu wannan abu ba mu fatan mu cewa fatan mu cewa zuwa gaba allah ya bata nasara a kai a gaskiya najeriya kasan mu ce kuma muna alfahari da ita muna kaunarta ɗari bisa ɗari to amma irin 'yan wasan da muke da su a lunguna da ƙauyuka da ko'ina waɗanda sun iya bal sun ƙware sosai ba a zaƙulo su galibi sai kana da wani uwa a gindin murhu za a ɗauko ka ka sa wa super eagles riga nake ganin hakan bai kamata ba ya kamata a shigo cikin unguwanninmu akwai yara wanda suke da bol a hannu suna da skill sosai a kaba su ya kamata su idace a rika ɗebowa a tantance ba alfarma ba a sanya mutum ya je wakilce mu shine za mu yi alfahari da ƙasarmu yadda ya kamata gaskiya ni ƙasashen afirka irin bal ɗin da ake cin mu gaba ɗaya an fi cin mu da heda ana mana kwantat ana cin mu maganar najeriya kuma a ajiye ta duk wanda yake sa ran najeriya su wani abu gaskiya ya yaudari kan shi daman ba a world cup don afirka ba fatan mu ɗaya shine kawai dai muna baljan fatan alheri gaskiya har kullum muna fuskantar matsaltsalu wanda an daɗe ana so a gyara ba a gyara ba problem ɗinmu shine kullum ana hange ne a kan club side wanda suke a kasashen waje ya za a je a ɗauko ɗan wasan da ke bugawa misali chelsea ko wanda ke buga manchester ko dai wani abu makamancin haka wanda idan ka duba ga baki ɗaya a club dukan nasu ba komai ba ne ba su da wani muhimmanci ba su da wani amfani amma sai a ɗauko su a ce su ne za zo su buga mana kawai don suna professional a wani guri idan aka zo cikin gida aka binciki 'yan wasa za a sami 'yan wasan da za su yi abin da wayannan din ba za su yi shi ba yanzu misali ka duba friendly mu da muka ko kuma wasan mu da muka da atlantico madrid yaran da suka buga wannan wasan na atlantico madrid za ka yi nasu da wayannan 'yan wasan namu ba zai yiwu ba saboda haka inda su aka ɗauka aka sa ina mai tabbatar maka da cewa akwai finishers yanzu ana yayin finishers idan kana da wayanda za su samu dama guda ɗaya su utilizing na chance din su ne mutanen da ake tafiya da su yanzu ka ɗau misali da cristiano ronaldo gaba ɗayan ka duba za ga portugal babu 'yan wasan da za su yi draw da spain babu 'yan wasan da za su iya cin morocco in ka duba wasan yau da aka yi morocco gabaki ɗaya sun fi ƙarfin portugal amma sai ya zo ya amfani da damar da ba ma ci ba ne ya creating na chance guda ɗaya kuma suka zo suka utilizing na chance ɗin yanzu gashi sun tashi sun yi winning wanda mu najeriya an ka duba wasan mu na 2-0 da aka yi idan da muna da masu cin akwai damammaki da aka samu za a ci in ka duba wannan yaron da ya ci atlantico madrid ball ta biyu ka ga ai dan wasa ne na gaske wanda ya sanya zai iya shiga baya yana da texas na yadda zai ka duba kyan baya irin na atlantico madrid amma sai da ya shige ta ya je a tsanake ci ball din saboda haka in za a gyara a gyara tunanin wai a dan wasan da ke buga wani club a kasashen waje duk ba shi bane a zo gida muna da yan wasan da sun fi karfin wayannan wannan shine shawara ta wasa ne aka buga tsakanin Morocco da Portugal wasa na biyu kenan a cikin zone da aka yi na World Cup kuma an tashi ɗaya da nema wanda kungiyar Portugal ta samu nasara wanda ɗan Real Madrid Cristiano Ronaldo ya samu sa'ar jefa kwallo daya inda yanzu shi yake jan ragama ta world cup inda shi yake da nasarar jefa kwallaye hudu a wasa biyu kenan da aka yi a world cup mu dai wannan wasan ba mu fara shi da sa'a ba saboda mu najeriya mun samu feluwa mun fadi wasan farko amma muna sa ran wasa na gaba coach zai yi 'yan gyare-gyare kamar michael obi baya tafiya attack yana da bal baya shi muke so a cire mana a samu wani midfield din a sa ya kwabarin dinsa kuma gaskiya a tim din najeriya akwai dan san rai da aka yi na playoyi akwai dan wasa um, da ya kamata a tafi da shi 'yan wasa ma da dama wanda suke buga wa a cikin kulablukan gida wanda ya kamata a tafi da su ba a tafi da su ba kamar dan wasanmu na filas wanda yake buga lamba tara ya kamata a ce an tafi da shi saboda tun da aka kafa lin din najeriya ba taba samun dan wasa wanda ya ci kwalakwalansa ba kamar shi amma sai aka zo da salafish ba a tafi da shi ba to shine wannan muke so insha Allah nan gaba za a gyara a daidai wannan lokaci an kai ga karshen wasan portugal kenan da morocco an tashi wasa 1-0 portugal sun winin wasan su 1-0 so ku kasance tare da mu domin mu kawo muku wasan iran anjima da spain ni ne naku mai suna steve j sai mun haɗu da ku Muradi